wanda shi ne dace da da sha takwas ko sha bakwai ga watan ga watan ga watan ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dora a cikin wannan karatu na fikiyu sira a daidai gabar da muka tsaya a satin da ya wuce ghazwatu bani quraiza a yau za mu tashi daidai gabar maganar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tura wannan sahabi wato a Sa'ad bin Mu'az yadda ya zo a kan jaki manzan Allah ce qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku fa anziluhu ku saukar da shi muka bayani dangane da hukuncin tashi a miƙe idan mutum ya zo a matsayinsa na babba kowa ya tashi ya miƙe hukuncinsa a shari'a muka ce wannan ya saba wa addini ba halal ba ne haram ne saboda hadisin cewa ya ƙumo ila sayidikun fa ku tashi zuwa ga shugaban ku saukar da shi falamma anzaluhu qalu ya sa'ad yayin da suka saukar da shi sai suka ce ya sa'ad inna ha'ula'il qaum qad nazalu ala hukumika sabai um, suka ce ya kai sa waɗannan mutane jama'an nan sun sauka a akan hukuncinka ma'ana sun yadda annabi ya ce a kira ka ka zama alkali duk hukuncin da ka yanke musu shine daidai qala wa hukumi nafidun alaihim sa'ad bin mu'az ce to ni ko hukunci na mai zartuwa ne a kansu insha Allah qalu na'am qala wa 'ala al-muslimin yace har akan musulmi ma qalu na'am suka ce na'am qala ala man hahuna wa a'rada bi wajhihi sai ya nuna yace duk jama'ar da suke nan gurin gaba daya ya kau da kai haka shi sa وأشار إلى ناحية رسول الله إجلالا له وتعظيما yace tun daga nan bangaren har zuwa can haka ya kau da kai yana nufin bangaren annabi bai iya miƙa hannu ya nuna inda annabi yake ba saboda girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال yace hukunci na shine duk jama'ar da suke wurin nan cikin kafirai yahudu dan su ne dama ake rikicin da su duk namiji a kashe shi duk wani namiji a kashe shi wa zuriya wa tuksamul amwal yan kananan mata daga cikinsu da masu rauni a ribata su a matsayin ribatattun yaƙi dukiyarsu kuma a raba ta kuram ce ya rasulullahi hukunci na akan waɗannan yahudawan da suka karya alƙawari duk wani namiji da ya kai balaga a kashe shi kawai ya musu ba zata ba tsammani da suna tsammanin hukuncinsa sai ya fi na annabi sauƙi shi yasa suka ƙi su yadda da hukuncin annabi suka ce sun fi san hukuncin shi sa'ad to kuma an yi alkawari in in ya muku hukunci kun yadda suka ce e eh ta ce gaba ɗaya kashe su kuma dukiyarsu gaba ɗaya karɓe ta arabe ta sakamakon mai ƙoƙarin yaƙi da annabi ko ƙoƙarin kashe manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam yana gama manzon Allah yake cewa laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat ya sa'adu kai hukunci a cikin waɗannan mutane da irin hukuncin da Allah ya yi a sammai guda bakwai saman sammai guda bakwai dama haka Allah ya yanke hukunci so hukuncin ka ya dace da na Allah duk aka shi su gaba ɗaya wasu da suka ga za su tafi lahira sai suka yi ta musulunta wa aslama minhum tilkan laila nafarun qabla nuzul daga cikin su an samu jama'a da suka yi ta musulunta kafin hukunci ya sauka a fara yanka wa haraba amru bin sa'ad akwai wani mutum mai suna amru bin sa'ad shi kuma ya gudu fantalaka falam yu'lam aina dhahab ya tashi ya tafi ba a san ina ya tafi ba wa kana qad abad dukhula ma'ahum fi naqd al ahad daman shi wannan wanda ya gudu din shi yana cikin yahudawa amma da aka zo warware alkawari yace gaskiya ba zan warware alkawari ba kuma yanzu tun da an zo za a yanke muku hukunci ni ko ban yanke ban warware alkawari ba ya nemi rigar sai kada mata iska ya gaba kurum a ai gaskiyarsa to amma dai yana cikin su falamma haka mai fihim bai zalika amma rasulullah sallallahu ala'uwa bai katil kullum man jarar alaihi musa minhum yayin da sa da ya wannan hukunci a cikin waɗannan mutane kamar da ya zo cikin sirra alamin Bala. kuma imam bukhari ya fadda wannan hadisi din a cikin sayinsa wanda Allah ya ce a duba duk mutumin da aska take iya hawa kan gaban shi ma'ana ya balaga gashin gabansa ya yi kauri za a iya sa aska a aske to a kashe shi kalmar musa tana nufin aska ina irin aska zabira din nan sunanta musa <laughs> musa kenan an gane askan wani zaman nan da ake aski hikimar shine kar a kashe yara ƙanana wa mallam yin bit ulhika bi zurriya duk wanda bai yi gashin gaba ba gashin gaba alama ne na balaga musamman gashin gaban ya zama baki kuma mai dan kauli wanda bai balaga ba a cikinsu in an zo daman in yaro ne sai a sa abin a dan bude iya dan saman wurin al'aurar sa. idan an ga gashi to kuma ba wanda ya sai je aski dama a lokaci in an ga gashi ya tsiro kalas ce kai kuma nan gefe kwanan kai a kare idan babu gashi kuma sai a ce kai shi je ka shiga cikin mata da riba ta tun yaƙi فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم أكاسور مدينة النبي يجي أجي أتتونا مسلمي هو أجي أزرع شيء أشكال رامي أبن لبن صعب رامي أبي سدتك بكرة وكانوا ما بين 600 إلى 700 yawan sun kai mutum 600 zuwa 700 haka aka yi ta su ana bin su takobi ana ɗauki kawo kansu saboda ha'intar Allah da ha'intar manzo Allah sun gama shiri a lokacin manzo Allah za su kashe kuma Allah bai ba su dama ba shikenan suka tozata to shi yasa ba yahudi ba yanda za a iya so musulmi kuma in ya ji wannan tarihin to shi ma sai ya rama suna nan suna ta rama kuma yanzu suka kashe mana mala'in miliyoyi ko wannan suriyan da ake ta kashe mutane ta wayewa duk ba su bane da 'yan shiya hada baki kawai ta kashe mutane kawai a ta da rikici da ganga. a wurin da musulmi suke saboda a rage yawansu eh duk wanda za a kashe ai musulmi ne za a kashe sori ba su ne su can suna can suna tafi wa duribat a'naquhum wa kanu ma bayna 600 ila 700 amma wa lam yuqtal min an-nisa'i ahadun siwa imra'atun wahida duk cikin mata gaba ɗaya ba wanda aka kashe in banda mace ƙwaya ɗaya ba ita ma kana tarhat ala ra'si suwaid bin samit raha fakar idan suwaid ibn samit ce ita samu ina irin ina irin dutsen nikan nan an san dutsen nika to wallahi malam shi ta kinkimo ta samu wannan mutum Suwaid ibn Samit ta danna masa shi aka dutsen nika ka duba mace fa bai hudiya dutsen nika nan ta tukuikuya ta ta buga masa shi to da aka ga ta dauki makami ta ma sai aka kashe ta yana ba ta kashe shi ita ta kashe wannan mutum Suwaid ibn Samit kuma yadda ibn ishaq ya da wannan kisa a cikin sirarsa da riwayar abu dawud kitabul jihad babu qatlin nisa'i aisha ta ce lam yuqtal min nisa'ihim ba a kashe ba cikin matan banu quraiza illa mar'a wahida sai mace baya daya Nana Aisha ce wallahi matan nan tana wuri na tana dariya muna hira da ita muna tattauna ta yi dariya Daka da waje tana dariya wanzu Allah yana bi yana sa a kashe mazajensu a kasuwa da takwabi kawai ya ce ta ce na aisha ta ce sai na ji an kwallo kiran sunan wannan matar ina wance sai ta ce gani nan sai na aisha ta ce mutum ya faru sai ta ce kashe ni za a yi sai ta ce saboda me ta me da me za ka kashe ki ta ce saboda wani abu da na yi na barna me kika yi ta ce na ɗauki dutsen niƙa ne na kashe wani da ibn samit wanda Allah ya ce ku kamo ta aka kamo ta ce ku sare wuyanta aka gutsare wuyanta kawai na aisha ta ce fa wallahi ma ansa ajaban minha annaha tadhaku zahran wa batnan wallahi ina mamakin matan nan ga fi muna tare tana ta dariya ana kashe yan uwanta a can nan kuma tana zaune tana ta dariya shi ta je ta kashe wani ita ma cikin musulmi kuma ana kashe ta tana dariya saboda bala'in aƙidar yahudanci ta buɗe baki ta ce ta tuba ta yi kuskure ya mata huwa ba ta yi ba na aisha ta ce wannan abun ina mamaki matan nan bai hudu yana mai taurin rai haka abu dawo da ya ruwaito wannan hadisin a cikin sunan ɗinsa wasu suka ce khallad ibn suwaid shine ta kashe khallad ibn suwaid وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا arsalan ɗaya bayan ɗaya aka yi ta tafiya da su ramukan nan faƙalu li ra'isim suka ce wa shugaban su shine kaf ibn Asad ya kaf ma tarahu yasna'u bina lokacin da aka ɗebe su ana tafiya da su ɗaya bayan ɗaya ba san me za a musu ba suke ce wa shugaban su me kake gani wai Muhammadu zai mana ne da ya yake fitar da mu ana tafiya da mu me za a mana sai shi shugaban ya ce ah, a fi kulli motsin la taqilun ko yanzu ko a ina ma baku da hankali ba ku ganewa wuga ana ɗiban ana tafiya da mu kuna tambaya na me za a je a yi da mu ko baku da hankali ne baku ganewa أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع wallahi والله القتل ko ba gani ba duk wanda aka kira aka kira shi tafiya yake yi sannan kuma duk wanda ya tafi baya dawowa wanda aka dauka aka tafi da su kun ga an dawo da wani ne ba ku da hankali ko ba ka ganewa ya ce huwa wallahi alqatl ce wallahi kisa ne duk wanda aka ja shi aka tafi da shi ne wallahi kwanan sai ya kare ya za su ji قال مالك في رواية ابن القاسم قال عبد الله بن أبي ابن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم إنهم أحد جناحي وهم ثلاثمائة دارع وستمائة حارس mutum ɗari uku masu kariya da mutum ɗari shida masu gadi faƙala a wannan lokaci da aka kira sa'ad yace kada ana lisanin Allah ta'khudahu fillahi law matala'ib to fa lokaci yayi wa sa'ad dan abi waqas wallahi zargin mai zargi bai zai kama shi ba zan faɗi gaskiya kuma za a aiki da gaskiya kuma ya faɗi gaskiyar kuma an yi aiki da gaskiyar to wannan huyai ibn akhtab kun tuna shi ko huyai ibn akhtab kamar yadda na gaya muku shine baban ɗaya daga cikin matan annabi mai suna safiya bintu huyai ibn akhtab kasan shi ne ya zo ya ta ziga su ya ce ku zo kawai ku zo mu je mu kallaka muhammadu suka ce in mm, mm, fa to ba duk abin da ya same mu fa ka ka jawo mana kuma sai dai a mana tare muna tare da kai ya ce yadda to gashi nan yanzu shi ma an taho da shi sarkin annabi ma ji abi huyay ibn akhtab ila bayna yadayhi wa waqa basarhu alayhi qala ama wallahi lama lumtu nafsi في معادتك في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب ثم قال يا أيها الناس لا بأس قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم حبس وضربت عنقه saboda bala'in adawa da ƙiyayya annabi fa yana auren yarsa wanda Allah kuma ba ruwan shi inda hukunci ne aka riga aka yanke na kowa kuma yana cikin su bal ma sarakutar da yake manzo Allah bai sa ya daga annabi kafa ba fata yake ya za halakar da annabi yana zuwa yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya nuna annabi ya ce wallahi ban zargi kaina ba dangane da gabar da nake da kai wallahi ban zargi kaina ba dangane da gaba da kiyayya da nake da kai malumtu nafsi fi mu'adatika sai dai kawai duk wanda ya kokarin rinjayar ubangiji kuma za a rinjaye shi so yau dai an da rinjaye ne ya ce ya ku mutane kakku damu labas addara ce ta Allah kuma wannan wani wani fada ne ko wani yaƙi ne wani bala'i ne da Allah ya rubuta shi a banu Isra'ila ba abin da ba a musu sun mahubisa aka ɗaure shi shi wannan huya ibn akhtab babban bai hude aka tamke shi aka ɗaure shi ba duribat ƙuhu aka samu takwabi aka sauke masa maƙogoransa kalas Wasu واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطاء وأهله وماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهم له ثابت ابن قيس يعني مع الزبير ابن باطاء استوهب ثابت بن قيس الزبير ابن باطاء وأهله وماله من رسول الله يعني ما أبادا زبير ابن باطاء شيد إيالنسا دوكسا يعني ما دقا منذ الله منذ الله يبادشي manzo Allah ya bayar da shi da iyalan gabaki daya wa qala lahu sabit ibn qais qad wahabaka li rasulullah sabit ibn qais yace wa zubair ibn bata yace to kai manzo Allah fa ya bani kai wa wahaba li malaka wa ahlaka da kai da dukiyarka gaba daya hum laka to yanzu na mika su gare ka فقال سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا لحقتني بالأحبة ya ce wannan wanda aka ba da shi din annabi ya ba da shi gare shi ya ce ina roƙonka ya kai sabit dan Allah ka hada haɗa da masoyana 'yan uwana dan Allah da ka rike ni wanda ka kashe ni ma in tafi hadu da yan uwana kun gane shi wannan fa kama alfarma ne aka nema aka ce manzo Allah da Allah ka bani wani da wani a ciki ya zaman tore batattu aka dauke shi aka ce an ba da shi annabi ya ce dauke shi a tafi da shi a kyale shi da ya je wurin wanda ya karbe shi din wanda aka ba da shi kyauta gare shi ce na hada ka da Allah dan Allah wani ka hada da yan uwana kawai abin da yake nufi ka kashe ni ni ma na huta in hadu da yan uwana ce haka ne ce kwarai kuran ashe ma ka sauke wuyansa duribat unuku wa hika bil ahibbati min yahudi aka hada shi da masoyansa cikin yahudawa wannan bayanin fara kulluhu fi yahudil madina duk akan yahudawan madina ne kawai to kun ga izzatul islam lokacin da musulunci yake da karfi in ya yanke hukunci ba wanda ya isa ya daga kafa kuma ba wanda ya isa ya daga kai kuma hukunci na gaskiya hukunci na adalci wato kar ku lura da kashe sun da aka yi ku lura da jinin annabi kuma ku lura da rayuwar manzan Allah inda sun kashe manzan Allah yaya da mu ma yanzu nan ba su abu muna cikin kafirci ko ba ka bane ba to wanda ko ya niyyar zai kashe manzan Allah ai babu wani hukunci ma da za a yi masa a duniya ma da za ka ji ma ya gamsar sannan kar ku manta mutum nawa suka kashe cikin musulmi nawa suka halaka nawa suka halaka na uku kuma kar ku manta wannan hukuncin malicinsa Allah min foki sab'i samawati daga sama Allah ya aiko manzan Allah ce ga abin da za a musu mahaliccinsu haka annabi ya faɗa so hukuncin Allah ne ya tabbata a kansu su waɗannan fa mutanen fa su ne wata rana wata musulma bari ka ji ɗan daga makircin yahudu a madina na farko alfarma aka yi musu suka zauna tare da manzon Allah suka zo suka zauna wata mace ta je kasuwa musulma da hijabin ta rufe jikinta ta tsuguna haka tana dan sayayya suka hada baki a dandalin su suka turo wani cikin yahudawa sai kama zaninta ta ƙasa da ta sama sai ya haɗe sai ya ɗaure tana tashi tana miƙe a kurin sai ga al'aurata ta bayyana kamar yanzu misalin ka zauna ka ta zube sai a tattare a tattare ka gane sai a ja a ja a ja sai a ɗaure shi a haɗe shi wuri guda ta yadda idan ka miƙe a kaga zai tattare ne wuri guda to kawai tana miƙa sai ga al'aurar ta bayyana suke ta tafi suna iya tana jin wannan kawai ta ƙulla kira muhammadu ce wa muhammada annan muhammad ya rasulallahi ga abinda mutanen nan suka yi mu tana nesa da manzon Allah Allah ijiyar da annabi wannan kira ya sanar da shi ya ce wa sahabbai ku shirya wallahi tallahi mutanen nan sun daina zama a garin mu annabi ya ce ku tattara kayan ku mutanen banza su ne wata ran annabi ya je sulhu gidansu wani abu ya kai shi da shi da abubakar su waɗannan yahudawa shi da abubakar ya je sai dan zauna haka suna tattauna da shi su suna gefe shi yana zaune ashe sun shirya a sama da shi sun samu wani dutse babban dutse malam wadda mutum ɗaya biyu uku ba za su iya rike shi ba sun ɗora shi a daidai saman inda annabi yake da niyyar kawai da sun fara tattaunawa da annabi wasu sai su kewaya sai su an gizo manzan Allah dutsen kawai ya nike shi a madina ba su kai wannan manzan Allah yana zama kenan sun ƙoƙarin yunƙura za su je su turo dutsen sai Allah ya masa wahayi ya ce kada ya zauna a ya tashi sai ya dan tashi ya miƙe kamar zai dan kama ruwa ya ce yana zuwa sai ya tafi kurin ya je shiryo da na yaƙi duk wannan kaɗan ne daga cikin makirce-makircensu su sune suka samu wani musulmi suka same shi ai ba daɗi suka kwantar da shi malam kansa suka sashi tsakanin dutse da dutse kai kawai sai suka mai sai suka hada tsakanin dutse da dutse suka kwantar da kan haka mace ce ma ina jin suka fasa kan tana cikin jini jini yana zuba ana zuwa ana tambaya kafin ta gama mutuwa tana buge-buge ko mace ko wani bi na waye kashe ki wane wani ana faɗan wanda ya ta dake ta rike su ce wani ne sai ta kaɗa kafin ta mutu jini yana ta zuwa ta cika ta mutu ta shahada wadala ce sai an kamo wanda ya wannan aikin ce ji a kamo shi kuma shi ma sai an masa dutse da dutsen za a sa a rotse shi shi ma i teach for that ne annabi ya musa suka je suka zauna da sun ji labarin Allah zai turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wuri wanda yake mai dabinai zai rayu a wuri mai dabino kun san Madina akwai dabino to kai suka je Khaibar saboda Khaibar kuma ta fi Madina dabino akwai ruwa akwai sanyi Khaibar yadda ka san irin nan kasan mu kudu din nan haka wurin yake suka je gaba ɗaya suke dominating wurin gabaki ɗaya suka gina gidajensu cewa wai dole in annabin nan zai fito a cikin su zai fito sai kuma Allah ya fito da shi gashi na yazo daga makka ya zo ya zama sa a madina to har yanzu a littafin yahudawa yana nan a rubuce ko baladi ko bujima sai sun je sun kwace madina sun kwace kai ba suna ganin an musu kwace ne har yanzu akwai mumtalakat na musulmi da yawa da yahudawa suke kokarin karbewa yanzu turi sina wannan dutse da annabi musa alaihi salatu wassalam ya gana da ubangiji da Allah ya ba da labari tsoro sina a tambutu bidduhuni wa subghil lil akilin wannan wuri gaba ɗaya da nan Musa ya rayuwa da shi da Samiri da wurin da aka yi wannan bujumin da wayewa da sauransu yana nan a nan Masar a nan Masar a nan Afirka amma ina gaya maka rikici ake ta yi da Yahudawa suna kokarin su kwace shi su mai da shi nasu ne sun je wurin karshen dutsen kwanan nan tafiyar da na yi na je wurin irin yawon tourism din sai da muka yi awa hudu muna hawa dutsen awa hudu tun wajen karfe uku na asuba muka fara hawa dutsen nan saboda bai zai hau da rana ba da rana shi mai su mai za tafiya ake tafiya ake tafiya ake tafiya ake ayi a huta ayi a huta ayi a huta wallahi da yahudawa muke hawa ina da shi dalibai sun ɗauki hoton da wani bayahude da muka yi ta hawa an sa ka a facebook wallahi malam yadda muke kokarin mu hau mu je wannan wurin muna tuciya su ma fa haka suke tuciyar wannan wurin nasu sai da muka je can karshen dutsen sama can inda annabi Musa ya gana da ubangiji har yanzu wurin yana nan amma wallahi mutanen malam sai da suka je kan dutsen fa tsini ne fa da shi duka duka dutsen nan wallahi nake gama bai kuma masallacin nan ba bi amma da suka yanki wuri suka yi coci a wurin ni na shiga cocin da na shiga suna so zan yi musu tambayoyi shi ba yahudan sai ya ce no in tsaya a nan gurin nan wanda duk ba ba yahude ba baya shiga na ce why ya ce a ah, ai addinin su ne we have to respect our religion na ce i'm sorry na fito musulmi ma sun je sun dan yanki wani wuri sun yi masallaci haka suka hau kuma da mazansu da matansu su je su kiɗa su yahudancin su yi mai da sauransu kuma a wurin kana saman kana hango wutar isra'ila kana saman wurin daga nan kana hangowa wutar isra'ila da wutar falastin dab da dab ne ƙarshe ne boda ne ga sojojin isra'ila nan suna ta kallon mu da bindigogi dama an gaya mana ce to wallahi kuna tsallakawa mutum kwanan su ya kare ko kuskure ya kai ka gangara dutsen nan dan kana gangara dutsen ka shiga isra'ila kenan so dama hukunci da suka yanke duk wanda ya gangara shiga musu harbe shi za su sojojin masar musulmi ga na isra'ila akai ta cikin ɗinmu mu akai ta waye waye waye da kirma da suka bar muka shiga abun mamaki a kasar musulmi garin musulmi masar ka gane ko amma wallahi malam ga sunan sun sun dominate wannan wurin kuma in ba sa aka yi ba nan gaba sai sun kwace wurin malam dutse ne malam iya ganin ka malam ya fi garin nan fadi ka fadi duwatsu ne wurin malam rana in ta fito a wurin gani za ka kamar za ta faɗo kanka ga ta tafce kiya tsawo dai ba iya cewa ni mai awa hudu dai kasan 4 hours ko sai da muka yi awa hudu kurin sama muke lulukawa haka sakkowa so yi ne guda ka san da je wai an ganna haka haka dalibai suna malam ka zauna na cewa wai ba zan iya hawa ba na ce to mu zuba da ni da ku ka san ganin banza banza ake mana gani ake kawo mu ko yi abin. sai gashi na riga wasu ma da yawa daman da kananan kayana na tafi da takalmi na boot Allah kuwa na taka sosai ranar ne na san ma ashe lafiya ta kalau yawwa na hau dutsen nan yawwa na dan sha wahala dai kan amma dai na hau yawwa dawowa ku da gudu ma na soko pau pau pau pau pau pau amma tuntunin ma muka zubar da wasu a hanya irin daliban nan sun je karatu kasar laraba sun ci kaza sun kumbura na ce ni da taho daga najeriya ɗebi miyar kuka na ƙoshi to muhallu shahid na sau gane waɗannan mutanen duk inda musulmi yake to fa suna bi sai sun kwace wani abu da duk ya mallaka na tarihi ɗabi'a su ce amma alkawarin Allah lokacin da musulmi ya rike gaskiya ya yi mu'amala da gaskiya ya tsaya akan nassi ne yake da ɗaukaka duk wannan wulakancin da tozartan da kuke ga musulmi suna cikin sa yanzu gaskiyar aka bari da za mu dawo kan gaskiyar a yi aiki da ita to wallahi tallahi sai dai su biyo mu malam sai dai su nemi sulhun amma yanzu ai musu ake bi yanzu su ne ba a so a bata musu rai kan mutum ɗaya arne ɗaya sai a ci mutuncin mutum gari guda kuma duk abin da ba sa so ba za a yi shi ba duka duka ba su ce talatin cikin saba'in ba a ƙasar nan talatin talatin bisa ɗari ba talatin bisa ɗari in sun yawa talatin da biyar mu kuma muna jan 75% ko 80% amma gusa ka gusa usail ga yawa amma yawan na banza ba shi da amfani in kana so ka ga musulmi da yawa je ka masalatan juma'a ranar juma'a ka ga yadda ake cincirin da cip cip cip cip amma din na iska ba aqida ba a san Allah ba wani ma gani yake addinin ma gargajiya ne kawai dai wani ma tsautsayi ne yasa amma aka yi zama musulmi ma dai gashi nan dai kawai ba tsari ba dai sabi ba komai da ba dan ma addinin na Allah bane wa tuntunan da ya daina motsi a kasan nan wallahi to dan dai kawai ma dai na Allah ne amma dai alkawarin Allah idan waɗanda suke rayuwa a wannan zamanin ba su yi wa Allah aiki ba ba su yi wa addinin Allah gata ba fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah yana son su azillatin alal mu'minin suna kankan da kai ga mu'minai a izzatin alal na masu izza ga kafirai har ne tsoron su yake shi amma musulmi wannan zamanin arne baya jin tsoron ka saboda mai kai din baka ji tsoron Allah da ya dace ka ba manzon Allah da aka turo maka ana ta rikici da kai akan bin annabin na gaba manzon Allah da aka turo maka ana ta rikici da kai akan kabishi yanzu musulmin da fadan da suke da juna suna ce akan abin annabi ne wani ya ce ba za abu ba ya za a mutsanta mutane a ce komai sai an yi irin da annabi mu ba za mu yi ba ka gani wani allah ma da aka ce abu magani yake an matsanta bai zai yi ba su gaga matsalar mu tana gindin mu kenan ba allah ya sa an samu an gane an warke ba to shi kenan ga jahilci rashin sanin addini rashin karatu ka haɗa mutane ɗari to a cikin ɗarin nan bai fi kashi biyu ba ne suke zuwa makaranta saurari ilimi ka haɗa masallatan garin nan a kiyasi masallatan garin nan za su kai dubu nawa dubin da bata to ka buga su a lissafi ga masallaci nawa ne ake darasi ake karantar da mutane tsakanin magarba da isha'i wataƙila akwai masallaci a unguwarku tun da ka tashi yau kana shekara kana jan wajen talatin baka taba gani an ɗauko littafi ana koyar da mutane addini ba babu gargajiya ce kurum so ba yanda za mu gane addini da wannan ba yanda za mu gane addini da wannan duk in garin Allah ya waye tashi muke mu tafi makarantu mu je boko mu koyo don mu samu ilimi shi addinin musulunci shi kenan shi bara aje ba makaranta nawa kuke da ita gangariya ta addini a garin nan faɗa ya baka ce baka ce islamiyya ce to islamiyun gaba ɗaya ka hadis islamiyun garin su waye masu koyarwa a ciki yara ne fa yan matasa ya sayi dai haka ma wani ma baya sa hula sai magarba ta yi ya je ɗauko hulan sai ɗan sa ta aka ya zama ya sayi da shi ma shi ne zai je ya zauna yana ihu yara suna ihu su ne fa galiban ƙwarai da gaske guda nawa ne standard islamiyya da ake bada ilimi ka faɗa guda nawa ne a garin kuma yanzu misali wacce makaranta kake da ita garanti ɗanka in ya gama makaranta ya gama firamare ko ya gama sakandare za ka iya kai shi shekara biyu shekara uku ya je koyo ilimin addini a garin nan duk kano ɗin gaba ɗaya wacce ce wacce makaranta kake da ita gangariya mai tsari makaranta da yaron ka zai je haddace alkur'ani a bisa tsari makarantun da ake karatun qur'anin su suka fi kowane makaranta wulakanta yara da datti wasu da kwarkwata ga yunwa ga alluna bakaki ga wane ne wane ne da kankan an lalata abin so duk wani wanda yake wayo waye ya bi taɓa yin shawar wannan ba zai ɗauki ɗansa ya kai wannan wurin suna kwana a ƙasa suna kwana a gindin kwata duk almajiran namu da muke tare da su duk ba haka bane ba a kwata a bakin kwata suke kwanciya suna kwana a dakali suna zuwa bakin kasuwa suna kwana suna shiga sabon gari arna suna shan giya suna uga a sha ruwa lafiya su ne fa to yaya wani zai sha'awa ya tura ɗansa ya ce zai karatun Qur'ani to idan ba wannan ba kuma to wacce standard makaranta kake da ita wanda aka modernizing ɗinta aka gyara ta wanda ɗanka zai je yi karatun Qur'ani ya hadda ya samu ilimin zamani ya zama waye kuma ya san na addini wacce kake da ita a garin nan amma na ce yanzu ka irga private schools da kake da su a garin nan na arna da suka shigo garin nan baki suka zo suka bude wallahi ba za ka iya irga su ba to kuma za ka iya irga yau musulmin garin nan babu da tsari mala babu ba future the future din is totally is unknown ma and is bad ba a san ma ina za a taba ba haka dai ake tashi dai Allah ya taimake mu da ana dan tattabawa wanda kaɗan je nan kaɗan taba ka je nan kaɗan taba shine ake dan tsinta yanzu ne ma da Allah ya kawo da'awar sunna aka dan samu wayewa ana dan irin wannan darussan haka a masallatai shi ma with abubuwa da yawa na rikici da kuma da kyar ake ketarewa sai in an jajirce in ba ka ba miyago ba za su bari ba da yawa an fara yi sun ce kar ayi to sai inda aka jajirce to shine ake daurewa a yi ta karatun a yi ta karatun da ana wayar da kan samari sai ga saurayi ya tashi wayayye a zamani wayayye a addini to irin waɗannan kuma amma kaɗan ne ba su da yawa ba su da yawa so duk waɗannan malam kamar wani wasu positive agent ne da suka taimaka mana wajen ci bayan mu a addinin mu da tafiyar mu gaba ki kuma haka ake tafiya ana ta mutuwa ana kwanciya sai dai mu yi neman Allah ubangiji ya mana ya mana afuwa da gamda kakar na kan faɗi wannan maganganun ne saboda ku samari matasa yanzu misali za ka tsaya kai tunani ka ce ni bari ne fomin wani business mana ka samu wuri ka samu gida haya ko a cikin gari ko a wajen gari haya in tsara masa azuzuwa in buga form kun samu sunan makaranta mai kyau ta islamiyya ta zamani amma in nemo malamai da suka gagga makarantu akwai yanzu a garin nan muna da yara wani ya gama sudan ya dawo ya aiki wani ya gama masar ya dawo ba aiki wani ya je egypt wani ya je saudiya wani ya je madina wani ya je riyadh wani ya je kasa kaza sun daddawa suna nan da yawa sa musu albashi mai ƙwari ka ce ba za ka ɗauki undergraduate ba mai digiri ne kuma duk 'yan ƙasar waje ka ga yadda za a kawo maka application sai ka zubar wani ya yi libya ya gama shekara nawa yana zaune ya iya larabcin ya iya komai idan ka yi wannan ka kira sai ka sanar da mutane cewa ga makaranta standard ga karatun zamanin samu kwararrun malaman boko masu aƙida musulmi masu kishin addini ga ɓangaren su ga kuma malaman addini tsagwaro su ma ga bangaren su ga kuma biljin kana da shi ga tsari ka zo ka fara yi ka gani kudin da za ka samu a garin nan kuma wallahi za a kama yaya ko ina ga albanin zariya nan mun je ziyara da dalibai kwanan nan muka yi mai ziyara zariya ka je ka ga wannan mutumin irin aikin da na rantse da Allah duk ahlus sunnan Kano wallahi ba su yi aikin da albanin zariya ba shi kadai wallahi tallahi wurare unguwar da yake ciki wuri ne da yafi ko ina tsada a zaria amma wallahi malam ci filayen unguwar nan da ya siya su an tada fili miliyan kaza ya siya miliyan kaza har jami'a yanzu har jami'a ya yi designer ɗinta ni ya nuna mu ita na gani da komai albani science and technology university kuma sun fara karatu tun daga nazare from the root daga nazare kuma abin da zai baka mamaki 'ya'yan manya 'ya'yan abuja ne 'ya'yan wani tsohon shugaban kasa 'ya'yan gwamnoni 'ya'yan wasu daga cikin masu kuɗin mu 'ya'yan mai haka ake zuwa da su motoci layin nan ba zai iya shigowa ba kenan mutanen mu suna son addinin amma waye yake zuwa da tsarin so wannan ta sama ya ce shi yanzu ya takaita yawan fita wa'azi ya je can kullum yana nan shi ne daman daraktan kayansa da kafa yake zagayawa ya shiga nan ya shiga nan wallahi dalibai suna nan duk da su muka je ka je ka ga gini malam ya ce malam da kaina na zama injiniya malam ya ce yanzu da kamun gini in na gaba daidai ba zan zo in gyara ga malamai yana da su ya ɗebo waɗanda sun yi karanta sun gama jami'a sun yi sciences ɗin sun cici ya zuma musu albashi na fatar hankali Allah kuma sun gama karatu a zo a musu karatun addini kuma a yi bokon kuma a zo a yi musuluncin kuma yara su yi larabci su yi ƙurani har cikin ɗakunan yaran muka ji wallahi tallahi malam abinci kuma lafiyayye doya da ƙwai da dankali lafiyayye da shinkafa da taliya ba ne dai yayan masu kudin suke ci ba da wuri da fanka da komai da motar da take ɗaukan su wuri nit yana nan a zariya yana ta yi amma mu kano sai yaushe sai wazi kai wazi a garin nan wa'azi ta wazi amma ba there's nothing on ground masu shi Allah ya taimake shi ya masu kuɗi da suka fahimta suna taimakawa don sai da kuɗi so ya samu masu kuɗi sun mara masa kuma sun haɗa kai suna ta yi to nan kuma fa babu ko dan business ma masu kuɗin mu su yi wannan mana ba za a samu malaman ba guri ne babu na rantse da Allah ko dajin nan ka tafi kana fita daga mariri kafin ka je wuri ka je ka yanki wani wuri wata gona ta mutanen ƙauye ka je ka siya iya ganin ka ka kewaye ta kai wannan makarantar wallahi daga Lagos sai an kawo maka yaya ga hanya kuma samun kuɗi kuma zan gaya muku wani sikirin duk sani ba yanzu babu abin da ake samun kuɗi da shi irin makarantu amma har yanzu 'yan kasuwanmu na garin nan ba su gane ba mun bar wa baƙi baƙi muka barwa so arnan kudu su suke shigowa har yanzu na bude private schools har yanzu on the, on the top list makarantun da suka fi kowane kima da daraja da karatu da menene a garin nan na arna ne a kano din amma kuma ko bara ka je kudu a ce a duba maka top list din a ce ma makarantun da suka fi kowanne daraja da kima na yan arewa bane babu babu mu sai dai a zo wurin mu a zo a ci arziki kurum so ina gaya muku wannan a matsayin ku na samari matasa ku biyu ko uku ko hudu ko biyar za ku iya yi tunani wallahi ko daji ne mutum ya samu ko daji ya samu gona wallahi ya haɗa kai da wani aje a kewaye mai ya gwada gani wallahi zai samu mutane oba amma ina gaya muku initiatives ne so waye zai taimaka wa abu ga gari ga jama'a muna da shi amma sai dai kullum a zo a ci arziki a garin nan a kafa abun arziki a ɗebe arzikin a tafi a bar mu har na su shigo mana gari su bude gidan kujeru su kamfani na walda su kamfani na kaza su ɗebe kuɗin duk ribar da suka samu su tafi da ita ka gane ko sannan su ɗebo ƴaƴansu da kannan su zo su yi ta musu aiki ku shiga ku gani duk inda suke da workshops guraren aiki yan uwansa ne da su in ya muri dai sai taro yan uwansa da kannansa mutum goma sha biyar daman ba yawa bane su sai ɗebo familin gaba ɗaya daman ubansa matarsa ɗaya shi ma a gidansa su su biyu ne ko su su uku sai su sai wa haka zai ɗebo su gaba ɗaya kaga yana hawa mota mai tsada ana masa layi ana uga yaushe za a kawo kaya a ce kayi alhaji ka yi hakuri ba kaya yanzu sai daga ba za a kawo ga suna jiya da daddare wani ɗalibi na je karatu ingila daka daka bai wuce kwana biyar ba a can ya bugo mun waya yake ga wajen minti talatin muka yana ban labari ya ce malam sai dai allah ya fi mana ya ce mu dai kan ina jin tsautsayi ne ya duro da mu ka zama 'yan najeriya muke rayuwa ana yace amma duk wani abu na jin daɗi dai na murewa rayuwa dai gaskiya mukan mu kawo hanyar ba ana dai rayuwa kurum wallahi tallahi malam yace yace ga wurin nan nasu yace sanyi sanyi ya wuce hankalin kamala sanyi mutum yana magana yana fidda hayaki a baki kamar dan dan taba saboda bala'in sanyi yace suna zuwa aka ba su labari cewa turawan da suka taho turawan mulkin mallaka don ku ji ku fahimta wannan ilimi ne turawan mulkin mallaka da suka taho kasashen nan suka mallake suka rike mu suka rene mu suka mana kaza suka mana kaza ai bala'in sanyi ne ya fito da su daga can din idan lokacin sanyi ya yi tsanani kaji ko ba za su iya zama a ƙasar ba can fa bangaren su america da su ingila nan wurare masu sanyin bala'in nan ya ce suno kankara yanzu yanzu kawai sai ga kankara tana ta zubowa kuro. kana tafiya kankara tana zuba a jikinka idan lokacin sanyi ya ba sa iya zama lokacin ba a samu technology irin yanzu da kayan sciences ba kana ji na ko ya ce sai su taho su shigo nan suka shigo najeriya suka shigo afirka sai suka zo suka tarar da arziki ya fi wurinsu arziki su wurinsu sanyin ne kawai fetur din ma babu shi amma na akwai kasar noma akwai ruwa akwai fetur akwai kaza suka ce amma ga mutane amma ba su san ma meye rayuwa ba lokacin da suka tarar da mu wayewa dai ta duniya da mun bamu da ita a lokacin da yake mun bayani yace jami'ar da yake ciki shekarar ta biyar da wani abu a duniya 500 years yace wallahi mala akwai gilas na window wanda suka yi shi tun wancan lokacin shekararsa 500 din gashi nan gilas fa irin wannan gilas lubas 500 years tun wannan lokacin suna da technology tun waye sun san shi yace akwai gini yana nan da yawa ma a cikin jami'o'in shekararsa 500 yace kuma in suka maka tashi maka gini yanzu ba suna yi ne gini wai biribiri ayi a gama ba yi suke yi da wanda zai shekara dubu biyar ma ya ce to a ciki ake gaya musu a ce ai kuna da arziki a kasashen ku amma ba ku da maintenance ba ku da shugabanni ba ku da jagorori komai akwai a Najeriya ka san komai ko komai akwai komai muna da komai wallahi akwai arziki to idan da suka taho sai suka zo suka zauna kawai sai suka mallake mu sai suka fara kawo mana abubuwan da za mu samu na wayewa saboda shekara yanzu mu a ce shekara <laughs> shekara shekara wai shekara wacce jami'a ce take da shekara 500 wacce ce wacce ce so idan suka zo suka zo suka mallake mu suka daddora mana abin da za su dora mana idan sun tashi tafiya mala sai su kama bayi slaps sai su tattara su tattara sai su dauke su kai su can su rinka musu wanke-wanke su rinka musu tono su rinka musu aikin wahala suna ɗiban ƙasa suna musu waye-waye su kuma mutanen musa murna an ɗebe su an kai su can shine wannan slaves ɗin da aka yi ta samu ana cewa sun ɗauki bayi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kaje karanta ga so jama'a in kwakwalwa ce in wayewa ne daidai gwargwado ai yanzu lokaci yayi da ya kamata mu ma dai mu dan tsinci wani abu shikenan mu yanzu ba za mu fito duniya ba mu ma dai a dai dan sanda mu ne akan kowane bangaren ma amma lad duniya ba mu da ita harkar lahira ma kuma 0% ai bai bai so waɗannan yahudawan da kuka annabi ya rayu da su kuma yanzu su suke rike da duniyar wallahi malam duniya ga baki ɗayanta a hannun yahudawa suke kuma dukansu yahudawan nan ba su ce miliyan kaza ba yahudawan duniya fa gabaki ɗaya ba su kai rabin kano ba yahudawan duniya gaba daya kamar yadda masu lissafi suke faɗa guda nawa ne a ina ma suke amma ina gaya maka saboda bala'in lissafi da tunani yanzu duniyar gabaki ɗaya su take hatta gwamnatin america white house nan sai yadda suka yi da ita ya'lamuna zahiran min alhayati duniya haka Allah ya ce in dai rayuwar duniya ne to ba yahude ka bashi dama kurum shi wannan nan uwan yake gaya mun je yace sun hau lifta a jami'a din za su hau sama sai ga wani baturi <laughs> ya taho ya shigo liftar da ɗan kekensa keke ba bature ne babban mutum bature babba amma da keke ni da kai yanzu muna ganin waye zai hau keke ya wallahi keke yana da daraja a wurin yace amma mu yanzu kaga sun turo mana babura ga air pollution ya dame mu karan mashin karan hayaki buga iska wane ne wane ne la yace kuna suke hawa ko mota ko keke keken nan zaka yi exercise zaka motsa jiki da shi to malu shadi yace yana dan tattaba keken nan sai yake ce masa keken nan ya burge shi yace ya muka kyau ne yace eh yace ka ganshi na shekara 35 na hawan sa <laughs> duka ba a yi ka kenan ya ce 35 years ya ce definitely 35 years ya ce da shi yake zuwa makaranta da shi yake shiga ya lacca wa ɗalibai ba kekensa zai hau ba abin da ya dame shi da ɗan gajeren wandonsa ya zo ya wannan shi bature in ya zo ya kayi tafkekin gida wannan yana ganin katon gida an yi wai kwalliya an yi bene an yi waye abin da yake cewa kamfanin ka nawa ba ka da kamfanoni ka zo kai wannan ai wanda ka mai da shi kamfani ka ɗauki ma'aikata ka samu abin nan ka samu kuɗi ka <laughs> na ce zo kano ya ga manyan gidaje <laughs> wallahi talla wani zai zo gidan iya unguwan nan ma zai yi girman sa amma wallahi ko shago ɗaya bai da shi so in dai rayuwar duniya ne mutanen sun santa a duniya dai to sun santa sai ya zamanto komai yana hannunsu su ne wannan banu banu banu wato banu quraiza kenan sannan na gaya muku ku rike babu ba yahudan da ya fada da annabi irin banu quraiza mugayen yahudawa kenan a cikin yahudawa masu ne number one kuma annabi ya sha wahala da su amma kun ji sakamakon da ya musu malai ce fa hada kullu fi yahudi madina wa kanat ghazwatu kulli ta'ifatin minhum aqiba kulli ghazwa min al-ghazawat al-kibar yakar kowane bangare daga cikin waɗannan yahudawa don su ne suka wahal da annabi a duniya gaba ɗaya to yana dabda manya-manyan yakuka na musulunci yanzu misali fa gazwatu banu qainuqa su ma yahuda ne yakin banu qainuqa ya kasance a aqiba badr daidai lokacin yakin badr ne gazwatu banu nadir akwai banu nadir dama akwai banu qurayza banu qainuqa da banu nadir su kuma aqiba gazwatu uhud a lokacin daidai wato lokacin yakin uhud ghazwatu banu quraiza kuma aqibal khandaq daidai lokacin yakin khandaq ba sai da muka bayani akan yakin khandaq ba muka zo banu quraiza yace wa amma yahudu khaybar fa sayati dhikru qissatihim insha Allah to ya labarin yahudawan khaybar kuma ina khaybar take wa adraka ma khaybar khaybar ita ce ta madina tana nan yanzu har yanzu in Allah ya kai ka wata ranka nemi dama a kai ka khaibar ka je ka ga khaibar to akwai yahudawan khaibar yanzu din babu yahudawan don umar ya kore su sai na umar da ya hau mulki ya ce ta ku tattara ku bane gaba daya dan manzo Allah a zamanin sa da yazo ya dan musu yar alfarma ya ce to ku zo ku zauna za mu muku alfarma ku yi noma duk gonakinmu na khaibar in kun noma ku nome mana su in kuka nome mana su in lokacin amfani sai a raba gida biyu ku ɗau biyu ku ba mu rabi mu kai baitul malin musulmi suka ce sun yadda a hakan za su zauna ka duba fa da fa su ne fa bayin mu su yi mana aiki mu raba mu ba su ladan aikin su mu rike sauran amma yanzu kuma mun zama bayin su da ribasis the case sai na umar ya zo kawai tattara su ya ce to ku kama gaban duk ya fitar da su to har yanzu umar to matsala ne a gurin yahudawa kuma yana nan cikin lissafin sai sun dawo to labarin kuma su yahudawan khaibar kuma insha Allah za mu zo mu karanta nan gaba da yaddar Allah wani sati sai mu tashi katlu abi rafi insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tunewa rashin Allah ya mana abuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh